maudu'i a lacca na wannan maudu'i na tsawon awa guda insha Allah ta'ala muna masa addu'a Allah subhanahu ta'ala ya datar da shi ya masa tawfiki cikin abubuwan da zai gabatar sannan idan an kammala in akwai ma yan uwan da aka gayyata waɗanda daga cikin malamai sun zo za mu ba su kwada mintuna kaɗan kaɗan saboda taliki duk cewa akwai wanda muke da man su kuma shi mana da muhadara a halin yanzu to insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba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 amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah muna ƙara salati ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fata wannan tattaunawa da za mu yi takaitacciya Allah ta'ala ya sanya mata albarka tattaunawa ce a wannan masallaci mai albarka a wannan anguwa ta kofur gani wani matashi muna tattaunawa sai yake cewa wai ina ne wannan wurin bai san wajen ba ya ɗauka ƙofar gani na ce masa to lallai kai ko ne a ne <laughs> to allah ya taimake mu a wannan maudu'i da aka ce in yi magana a kansa maudu'i ne wanda yake da muhimmanci sosai musamman kamar yadda shugaban zama ya magana ya zo a lokacin da ake la'akari da abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa baki ɗaya wanda babban banki na ƙasa ya kawo tsari tare da wato amincewan shugaban ƙasa dangane da canza kuɗi na najeriya kuma aka ba da lokaci wanda yake takaitacce wanda a nasu lissafi na wanda suka kawo wannan tsari suna ganin ya isa a ce an canza kuɗin kuma dukkan tsofin kuɗi an bar amfani da su an koma kan sabbi wannan abu ne wanda a duniya ba wani sabon abu ba ne kamar yadda shi a najeriya kasar mu ta najeriya ba wai sabon abu ba ne kuɗi ana canza su kuma duk lokacin da aka zo canza su ana la'akari da yanayin tattalin arzikin ƙasa a matsayinsu na wanda Allah ya ɗaura wa nauyi na su gudanar da tattalin arzikin suna duba abin da a fahimtansu suke ga shine zai fi zama maslaha wani lokaci su yi daidai wani lokaci su yi kuskure tunda mutane ne ba mala'iku ba wani lokaci kuma tunda 'yan adam ne watakila ma a iya samun wani abin da wani ya sa na son zuciya muna fata ba wannan shine makasudi ba amma dai ba magana za mu yi akan abin da ya shafi canjin kuɗi ba za mu yi magana ne a kan yanayin da aka shiga musamman na hada-hadar kuɗi da yadda wasu suke amfani da wannan damar suke neman kuɗi ta hanyar da bata dace ba wato a lokacin da aka shiga wahala a lokacin da aka samu wato damuwa da matsala a dalilin wannan canjin kuɗin da aka yi to sai zama kamar yadda ake cewa Ah, abin nan kamar da suke cewa mafasidu qaumin ko inda qaumin masalihu ko wani abu makamancin wannan wato abin da ya zo ya zama wasu masifa ya zama musu jarrabawa to a wannan lokacin kuma dama ce ta wasu su kuma su samu kuɗi zai iya zama samun nan ya zama ah, ta hanyar halal ko ta hanyar haram masa'ibu qaumin inda qaumin masalihu kamar yadda wani yake cewa ko yawa abincin wani guban wani lokacin da wasu suke kuka suke damuwa cewa wannan policy da gwamnati ta kawo ya cutar da suna amfani da shi suna samu ta hanyar haram ko kuma ta hanyar samhan idza ba wa samhan idza wa samhan mutum ya zama mai tausaya wa bayin Allah lokacin da zai saya idan ka zo sayan abu a wajen wani karka takura masa ka matse da yawa har ya zama ya sayar maka a takuri ba tare da ya ci riba ba idan ka zo bawa mutum bashi haka in ka zo karban bashin ka haka wa in kana dhu usratin fa nadratun ila musamman yadda mutane suke mu'amala da riba a wannan lokaci din kafin in shiga magana akan riba wanda zan yi magana akan riba kuma sai na tsawatar ko dan yi magana akan yadda wasu suke yi da kuma yadda zai kamata a gane cewa wannan mu'amalar ta riba ce sannan kuma tana da illa mai yawa akwai wata magana wanda yawanci a azuzuwan islamic economics ko islamic banking and finance sun za mu yi lakca akan abin da ya shafi illar riba muna fara magana da ita don mutane su gani kamar da ake cewa from the horse's mouth wa shahida shahidun min ahliya ko wal haqqu ma shahidat bihi al a'da shugaban kasa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo wanda ba musulmi bane kowa ya sani a shekarar 2000 ah, da yawa watakila waɗanda suke sauraro ba za su iya tuna lokacin ba kuma ba za a rasa ma waɗanda lokacin haddarsu tana suratul insan ko suna lamya lam yakun shay'an mazkura ko haka ba <laughs> to amma dai galibi ba lalle a tuna ba amma za ku ji ana maganan Paris club ko kudin Paris club London club lokacin da gwamnatin tarayya ta ga bashin da ake bin mu yi yawa a matsayinmu na ƙasa har suka nemi a yafe mana wannan bashi to lokacin da ake magana cewa wannan bashin ya yi yawa an rasa ya za a yi da shi shine obasanjo yake wannan magana ana kokarin ya za a yafe wannan bashin ko wani abu makamancin Shi shine yake cewa all that we had borrowed up to 1985 or 1986 was around 5 billion US dollars and we have paid about 16 billion dollars. Yet we are still being told that we owe about 28 billion dollars. Say Kichwa, that 28 billion dollars came about because of the injustice in the foreign creditors' interest rates. If you ask me, what is the worst thing in the world? I will say it is compound interest. Obasanjo yake cewa duk bashin da Najeriya ta ce a matsayinta na ƙasa tun daga farkonta har zuwa 1985 ko 1986 wanda shine yanzu muke fama da shi a matsayin jangongon ya ce gaba ɗaya bashin da muka ci a matsayinmu na ƙasa mun ci bashi ne na biliyan biyar amma kuɗin amerika ko dalar amerika biliyan biyar shine mafi girman abin da muka ci bashi a wancan lokaci yace amma a wajen abin da ake cewa sabisin ɗin wannan bashi ko ma'ana interest ɗin da ribar da muke bayarwa a dalilin wannan bashin da muke ci, mun biya riba ta biliyan goma sha shida mun karɓi biyar amma mun biya biliyan goma sha shida sai ce kuma yanzu haka ana ƙara gaya mana abin da ake bin mu bashi wanda wancan biliyan biyar ɗin ta haifar banda wanda muka biya shine har yanzu ana bin mu dala biliyan ashirin da takwas ya ce wannan biliyan ashirin da takwas ɗin ba a same ta a ko'ina ba sai a dalilin zaluncin da yake da alaƙa da riba wacce waɗannan kamfanoni ko ƙungiyoyi ko hukumomi na duniya masu ba da bashi suka ƙaƙaba mana sai yake cewa idan da za ka tambaye ni wani abu ne mafi muni mafi rashin imani a duniya zan ce ma shine compound interest in waɗanda suka yi ko arithmetic mathematics ko ana karantar da interest ana lissafin interest to shi interest shine riba duk da cewa wasu waɗanda ba su gane abun ba suna ruɗa mutane su ce musu bank interest interest inda bankuna suke caji wai ba riba ba ne wanda ba haka bane ya rubutu kamar Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya rubuta ma littafi fawaidul bunuk hiya ribal haram yace ai ban interest din banki shine hakikanin ma haram riban da musulunci ya haramta yayi bayani sosai wanda yake mai yawa to shi interest a yadda ake mu'amala da shi ya kasu kashi biyu akwai interest da suke cewa simple interest shine mutum ya karbi bashin naira dubu ɗari misali sai a ce an ɗaura masa naira dubu goma ko kuma a ce an ɗaura masa 10% interest don haka kenan kowane wata idan wata wata yake biya kuma ko ko kuma kowace shekara in shekara shekara yake biya zai ɗauki naira dubu goma ko sai ya bayar a matsayin interest wata shekarar ko wani watan in ta zago ya sake ɗauka ya bayar in za lokacin ya sake ɗauka ya bayar a haka zai iya yin idan wata-wata misali aka ce yake biya inda ya yi shekara kaga ya ba da dubu ɗari da ashirin still kuma ana bin sa nawa naira dubu goma to wannan shine mai sauƙin shine interest wanda yake na kai tsaye ba ba mai hauhawa ba na biyu shine abinda suke cewa compound interest shine interest riban da take hauhawa take rubanya shine na'am shine idan mutum ya karbi dubu ɗari an ce an caje shi 10% ko 20% mukaddara ana sa 10% kamar na wancan to shi yadda yake shine idan wata ta zago in wata wata ne in shekara shekara ne idan lokacin ya zago ba ana bin sa kenan 110 ba ko ba haka ba to in lokacin ya zago idan ya samu ya biya shi kenan idan bai biya ba sai a ce masa ba damuwa je ka amma next month zai ba da, next round lokaci na gaba zai ba da interest ne riba ne na kashi goma bisa ɗari na abin da ake binsa abin da ake binsa ba kuɗin da ya karɓa ba yanzu ana binsa dubu ɗari da goma don haka zai ba da 10% ɗin dubu ɗari da goma ina fata an gane mun fahimci abin so kaga ya karu maimakon ana bin sa 110 yanzu me ne 10% din 110 kaga ya zama nawa shine 11 to wani watan kuma idan ya zago zai bada 10% din abin da ake bin sa ne don haka abin yana rubanya yana hawa ina fata an gane wannan shine wasu daga cikin malamai suka ce wannan nau'i na riban shine wanda Allah ta'ala ya ya faɗa a cikin suratu Ali Imran ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba wanda yake ad'afa mudha'afa da wannan ne kuma wasu waɗanda ba su fahimci ka'idar musulunci ba suke cewa to ai riba in ba compound interest ba ita ce kadai aka haramta tunda an ce la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wannan fahimtar ba daidai bane hatta fassarar da aka yi na cewa yana nufin compound interest ne malamai sun nuna ba shi ba ake nufi ba ana nufin duk wata riba dai kuma in ma wannan ayan ta yi magana akan compound interest ne sauran ayoyi kuma sun yi magana akan simple interest don haka riba gaba daya Allah ta'ala ya haramta wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ina fata mun fahimci wannan dan haka dai wannan shine abinda Obasanjo ya faɗa kuma yana magana ne akan compound interest din tare da cewa shi ma simple interest din yana da illolinsa wannan na kawo shi ne don mu gane ko da ba mu kawo ayar alkur'ani ba ina fata an gane mun gani a matsayinmu na ƙasa kuma mun ji daga bakin wanda yake ba musulmi ba yana magana akan illar riba a cikin al'umma to sai mu zo mu duba <clears throat> menene abin da addini ya ce dangane da riba ita dai riba da farko wato abu ne da yake shigowa wani tsari ne da yake shigowa cikin mu'amala ta kuɗi ko kuma ta wasu nau'ukan kayayyaki musamman waɗanda shari'a ta killace su ta sa su a cikin ajin abin da riba za ta iya shiga da haka ana iya samun riba a cikin kuɗi kamar yadda ana iya samun riba a cikin waɗansu nau'ukan abubuwa na dukiya kamar yadda za mu gani a cikin hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ana iya samun riba a cikin mu'amala ta kasuwanci saye da sayarwa albuyur riba na shiga ana iya samun kuma riba ta shiga a cikin abin da ya shafi adduyun ba su mu'amala ta bashi ka ba da bashin kuɗi sai ka bayar da sharaɗin cewa abin da ka bayar idan mutum ya ba da bashin riba a ya ba da bashin kuɗi ya bayar kuma tare da sharaɗin cewa abin da ya bayar idan an zo biyansa za a bashi tare da ƙari to wannan ya zama riba ƙarin nan ya zama riba ina fata mun fahimci wannan muna tare mutum ya bada bashin kuɗi amma ya bayar ku gane abinda malamai suke magana ka bayar tare da sharaɗi na cewa idan an zo biya za a bayar tare da ƙari ka ba da dubu ɗari amma da sharaɗin cewa idan aka zo dawo maka da shi za a dawo maka da shi tare da ƙarin 10% ko naira ko kuma wani specific amount to wannan ƙarin shi ya zama riba kaga riba a cikin me a cikin mu'amala ta bashi kenan ina fata an gane kamar yadda riba tana iya shiga cikin mu'amala ta kasuwanci tana iya shiga mu'amala ta kasuwanci musamman a wurin da za a yi canjin wani abu da wani abu wanda wannan abun kuma abu ne da yake iya ɗaukar riba akwai abun da turanci suna cewa ko abun nan al-mu'amalatun ribawiyya da larabci ko mu'amalat wanda riba ke iya shiga cikin su kamar misali mutum yayi canjin dabino da dabino ina fata an gane a ne wasu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa guda shida yace adh-dhahabu bidh-dhahab wal fiddatu bil fidda ya lissafo su su shida idan zaka yi canjin zaka bada adh-dhahab ko al-fidda za ka ba da zinari a baka zinari ko ka ba da azurfa a baka azurfa ko za ka ba da dabino a baka dabino haka ya lissafo su su guda shida ko acca a baka acca ko wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo su to a babin kuma abin da ya shafi dinari da azurfa su dinari da azurfa ko dinari da azurfa ko dinari da azurfa waɗannan guda biyun su ne malamai suka ce su ne wakilan kuɗi don haka idan za ka ba da kuɗi ka yi canjin kuɗi da kuɗi ina fata an gane to waɗannan duka manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sharaɗi idan za ka yi to dole ka yi shi mithlan bi mithlin mithlan bi mithlin daidai da daidai ina fata an gane kada ka zo ka ɗauki naira ka ɗauki naira dubu sabuwa sai ka bayar saboda ita hajiya ce ko sabuwa ce ana ana ana maraba da ita idan ka ɗauka sai ka bayar ka ba da dubu tara misali ko sai a baka dubu goma tsofi ina fata an gane saboda saboda kana ganin wai wadda ka bayar ai kai sabuwa ce don haka tafi daraja to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne in kai wannan kada ka yi sai dai dole idan dai kuɗi za ka ɗauka ka bayar a baka kuɗi irin sa to a baka kuɗi to dole ya zama mislan bi mislin yadan bi yadin ka bayar a baka kuma ya zama menene mislan bi mislin ina fata an gane hakan nan wannan nau'uka na abinci waɗanda kamar dabino da sauransu su ma ba za ka ce dabinon da kake da shi dabino ne ɗan agadas na fata an gane ana ji mai kyau ne shi haɗaɗɗe ne mai daɗi mai kaza mai tsada ne don haka sai ka ba da kwano ɗaya don ka karɓi ma'ana sai ka karɓi kwano biyu na wani ɗan wuri kaza wanda darajarsa bai kai wannan ba a fahimtar ka wannan ma haramun ne in kai haka riba ta shiga na fata mun fahimci wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma in sun saba idan yanzu misali zaka bada zaka bada zinari ko idan ko zaka bada naira ne a baka dala to wannan babu matsala fabi'u ai shi shi'tum idza kana yadan biyadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan canji ne na kuɗi daban-daban amma kuɗi iri ɗaya ma'ana in an ce iri daya kuɗin ƙasa ɗaya legal tender ɗaya to haramun ne idan ka zo canji kai wannan ina fata mun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan to yawanci mutane yanzu kaga ana yin wannan nau'i na mu'amala musamman a wannan zamani akwai wanda yanzu sun mai da shi sana'ar su sai su canji sai su canji kuɗi a nan sai su je su su nemi kuɗi sabbi kamar dubu ɗari biyar ko dubu kaza sai su tafi ƙauye saboda mutanen ƙauye suna matse suna buƙatan kuɗi sai mutum ya je ya ba da dubu bakwai sabbi a bashi dubu goma ko wani abu makamancin wannan to wannan abin da ka ɗaura a kai haƙiƙanin riba kenan wanda Allah ta'ala ya haramta in kai haka kuma ka shiga duk ayoyin da za mu zo mu karanta da hadisan da za mu zo mu karanta ina fata an gane za ka ji duk ka shiga cikinsu kuma Allah ta'ala mana duk a azabar da Allah ta'ala da narkon da Allah ya tanada to wanda ya yi wannan ya shiga cikinsa shi yasa malamai suka ce riba kala biyu ce akwai ribar fadl akwai riba an riba Ribar fadl ita ce wacce ta shafi irin wannan ka ɗauki wani nau'in kuɗi abu iri ɗaya ne ma'ana nau'in abinci iri ɗaya ne dabino da dabino zaka canza ko kuɗi ne naira da naira zaka canza amma kana ganin naka wannan sabuwa ce wannan tsohuwa sai a fifita wannan akan wancan don haka a saba to wannan ya zama riba ko kuma riban da take ta nasi'a shine mutum ka bashi bashin kuɗi idan kun ko da ma kun yi asali ma kamar yadda mutanen jahiliya suke asali an bashi bashin dubu ɗari an yi tufaƙin bayan kwana biyar zai dawo masa da shi da dubu ɗari ko kuma dama ya sa sharaɗi cewa in ka ka dawo za ka min da dubu ɗari da goma da ya dawo lokacin ya yazo ya zo ya ce to kai haƙuri wannan ba zan iya biyan kuɗin nan ba sai ce ma ba damuwa ka je na ƙara ma wata ɗaya amma kuma na ƙara maka kuɗin ya ƙara ƙaruwa to wannan shine riban nasi'a wannan ma haramun ne a shi ma nau'i ne na riba duka waɗannan kuma mutane wani lokaci saboda rashin tsayawa a karanci tsarin musulunci dangane da irin wannan mutane suna irin wannan mu'amala ɗin da duk wasu abubuwa masu yawa wanda ya kamata a ce za a yi magana a kansu dangane da yadda riba take shiga cikin mutane mu'amalar mu abin da yake da muhimmanci shine duk mutumin da yake so ya yi mu'amala da harkar kuɗi wanda kuma abu ne da kullum dole muna mu'amala da shi babu abin da kake mu'amala da shi kamar kuɗi tunda duk abin da za ka yi rigar da za ka sa sayanta ka yi abin da za ka ci sayansa ka yi ina fata an gane kullum ko dai kana bada kuɗi ne ko kana neman su to ya kamata a ce mutum ya san menene Allah ta'ala ya shar'anta dangane da abin da ya shafi mu'amala da kuɗi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi inda yake kamar da mai ahlari yace bai halatta ga musulmi ya san ya aikata wani abu har sai ya san hukuncin Allah a ciki menene hukuncin ubangiji dangane da abin da ya shafi riba wato yana cikin abubuwan da zai bawa mutum mamaki shine idan ka duba cikin alkur'ani wato banda abin da ya shafi kamar shirka kafin ka samu abin da Allah ta'ala ya yi faɗa a kansa a cikin alkur'ani manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tsawata a kansa a cikin hadithansa ingantattu kamar riba za ka sha wahala ayoyin alkur'ani ba za su irgu ba kuma lokacin da duk Allah yake magana akan haramcin riba yana amfani da lafuzan da alkur'ani yana amfani da approach din da zai yi wuya ka samu inda aka yi amfani da shi wajen haramta wani abu Allah ta'ala ya haramta riba ba akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a'a dukkan al'ummomi da suka zo kafin mu sai da Allah ya haramta ya ba mu labari ya haramta musu ya haramta a cikin attaura ya haramta a cikin alinjila Allah ta'ala ya ba mu labari akan yahuda ya ce wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil suna cin riba tare da cewa Allah ta'ala ya hana su yin wannan Allah ta'ala ya haramta musu cin riba su yahudawa da suka tashi sai suka jirkita hukuncin ubangiji suka ce eh riba ba za a ci riba ba amma idan a tsakanin ba yahude da ba sun haramta wannan amma idan ba zai yi mu'amala da wanda ba yahude ba wanda suke cewa gentiles to wannan kam ba haramun ba ne duk abin da ka yi wajen cutar da shi daidai ne to Allah ta'ala ya haramta musu amma sun ci gaba da yi wa akhdhihim riba wa qad an haka nan a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya gaya mana cewa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala inda Allah wa ma'ataitun min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah ta'ala ya ce duk abin da kuke bayarwa na riba da tunanin cewa zai haɓaka ya ƙara muku dukiya fala inda Allah baya albarka baya ƙaruwa a wajen ubangiji wa ma'ataitun min zakatin amma abin da kuka bayar na sadaka faula'ika turiduna wajha Allah kuma kuka yi da ikhlasi kuna neman yardan Allah faula'ika humul mut'ifun shine yake karuwa ta hanyar albarka ina fata mun fahimci ashe san manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa ma naqasa malun min sadaka ko ko ma naqasat sadaqatun min mal duk yazo cewa dukiya ba ta rabuwa ta hanyar yin sadaka amma idan riba ce to Allah yana kwashe mata albarka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ta'ala yana kwashe albarkar dukiya ta riba duk mu'amalan da aka yi ta riba Allah yana kwashe albarkanta wa yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaka. amma ita kuma sadaka Allah ta'ala yana ƙara mata albarka idan ka duba cikin suratul bakara. Allah ta'ala sai da ya yi magana a cikin ayoyi masu yawa in ka duba za ga kusan shafi guda ko ba haka ba aka yi daidake ta riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wadanda suke cin riba suke mu'amala da dukiyar riba la yaqumuna ranan tashin alkiyama ba za su tashi su fito daga cikin kaburburan ba illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai dai kamar mutumin da wato shaidanu suka buge shi da hauka zai tashi zai tashi suna tangal tangal kamar mahaukata duk mutumin da ka garan tashin alkiyama ya fito da sifan mahaukata yana layi to maciyin riba kenan kama ya komo ladi ya takhabbatuhu shaitanu min almas hauka ta buge shi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba me dalili saboda sun dauki riba matsayin ta ɗaya ne da kasuwanci ba kuɗi muke nema ba mu bayar a bamu kai ka bada kaza an baka kaza ina fata an gane sun dauke ta hukuncin ɗaya ne sun rena illar riba suna ga ɗaya ne da abin da za ka yi na kasuwanci dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba Allah yace wa ahallallahu al-bai'a shi dai kasuwanci Allah ya halatta shi halal ne kai kasuwanci kudinka zai iya karuwa ta hanya ta hanyar idan ka bayar wato idan ka sashi cikin abin da zaka iya samun riba ko zaka iya samun faduwa musulunci abin da baya so shine ka zauna ka sa kuɗinka ka sa dukiyanka cikin ka ba da dukiyanka ga mutum a yanayin da zai iya yiwuwa wannan mutumin in ko da kasuwanci zai zai iya yiwuwa ya faɗi zai iya yiwuwa ya ci riba na fata an gane to amma kai an riga an baka garanti ko riba ya ci ko faɗuwa ya ci kudinka zai karu kuma sai ya dawo ma da kudinka ina fata an gane to wannan kaga ba daidai bane abinda musulunci yake bukata shine ka je kai kasuwanci amfanin kasuwanci abin da ya sa musulunci yake so a yi kasuwanci shine ta hanyar kasuwanci ne dukiya take haɓaka take bunƙasa idan kasuwanci ka yi za ka sayi abu ne lokacin da ka sayi abu a wajen wani shi ya fa'idantu ina fata an gane kai ka fa'idantu idan ka sayar wani ya samu biyan bukata ta hanyar samun abin da zai biya bukatarsa da shi kai kuma kuɗin ka za su karu don haka dukiya za ta na jujjuyawa a cikin al'umma ta hanyar kasuwanci ina fata an fahimta sai Allah ta'ala ya ce wa halallahu albay'a sai ya ce wa harrama riba amma Allah ya haramta riba kaga abubuwa ne guda biyu kenan kaga kenan akwai bambanci tsakanin kasuwanci da abin da yake na riba faman ja'ahu maw'izatu min rabbih fantaha duk mutumin da aka zo da yana yi yana mu'amala da ya bada tsohon kuɗi ko ya bada sabon kuɗi a bashi tsohon kuɗi sama da adadin wanda ya bayar to yana cikin yin wannan da watakila bai san cewa haramun bane sai aka karanta masa wannan ayan faman ja'ahu kenan mau'izatun min rabbi sai wa'azi ya zo masa aka karanta masa aya fantaha sai ya bari falahu ma salafa ko abin da ya gabata duk abin da ya samu a baya ta hanyar wannan kasuwancin Allah ya yafe masa ina fata an gane faman ja'ahu min maw'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa eh? wa amruhu ila Allah al'amarin sa yana tare da Allah wa man 'ada amma wanda kuma ya dawo ya ci gaba da yi eh fa ulaika fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sai Allah ta'ala yace yamhaqullahu riba Allah ta'ala yana kwashe albarkar riba wa yurbi sadaqat amma yana sanya albarka a cikin sadakoki abinda ake nufi idan ka bada dukiya idan mutum ya zo ya same ka ya ce taimaka mini da bashin kuɗi sai ka ɗauki dubu ɗari saboda yana da bukata sai ka ɗauki dubu ɗari sai ka bashi da ka bashi sai ka ce da sharaɗin zai kawo maka zai dawo maka da ɗari da goma zai dawo maka da ɗari da goma goma kenan ta riba wannan riban da kai Allah yana kwashe mata albarka amma da za ka ɗauka ka ce masa to shi kenan je ka tunda kana cikin matsi ga dubu ɗari je ka ka biya bukatan ka lokacin da ka samu sukuni ka dawo min da dubu ɗari na kaga wannan ka masa mai abin da yake ya shiga cikin babin sadaka shi ma kai ina fata an gane ko kuma ma ka ce ga dubu ɗari je ka biya bukatan ka na baka saboda ai rashin bukata wato matsananciyar bukata ta sa ka kake bukatan wannan barin taimaka maka abin da musulunci baya baya so shine wato abinda musulunci yake bukata daga gare mu shine mai karfi ya taimaka wanda bai da karfi ba wanda yake da karfi kuma yayi amfani da matsuwar marar karfi ya ƙara takura masa ba ina fata mun fahimci wannan mutum ne ya zo ya same ka sai ya ce maka kamar kana iya ɗaukan abun a hatta canjin nan da ake yi ko ba haka ba mutumin da yake cikin matsi yana da dukiyarsa mai yawa yana so ya biya bukatansa yana bukatan ƴar dubu bakwai ko takwas ko goma ya biya bukatansa a matsayi yake da ƙyar bai samu ba sai ya ganka sai ya zo wajenka maimakon wanda kake da shi ka ɗauka ka bashi ina fata an gane Ko yi daidai daidai sai ka ce a'a to ai tun da tsofi kake da shi kuma ba a karɓar sabo a wurin ku kwakwayen ku to shikenan ka bani sabuwa guda bakwai dubu bakwai ko ba haka ko dubu goma ni na baka ka bani tsohuwa dubu goma ni na baka sabuwa dubu bakwai kaga kayi amfani da matsuwarsa wajen cutar da shi to musulunci baya bukatan wannan ko mutumin da ya zo ya same ka ya zo ya same ka yace ce maka ina da bukata yaro na ne bai da lafiya abinci ne babu ne a gidana abubuwan da dai mutum yake ko kuma kuɗin makarantar yaro na an za a kore shi a makaranta gobe ko an koro shi a makaranta kaga ai babu ce ta kawo shi yana neman taimako a wajenka kai kuma kana da kuɗin har kana da raran da sun fi karfin buƙatar ka ta yanzu sai ka sa masa sharaɗi ka ce masa to shikenan babu damuwa dubu ɗari kake ko dubu goma kake buƙata gashi amma za ka dawo min da dubu goma sha biyar kaga a wannan abin da mutumin ne yake buƙata ai taimako yake bukata in dai har kana da dubu goma da kai yanzu ba za ka yi bukata da ita ba kaga ka fi ƙarfin wannan kenan ina fata an gane sai ka ɗauka sai ka bashi to abinda musulunci yake bukata a gare ka shine ka taimake shi idan kuma kace kana son ai kai ma kudin watakila kasuwanci kake so kai yi da su kuma in ka je wata ɗaya yanzu ni da nake da dubu ɗari a cikin wata ai in na juya ta zan iya samun riban dubu ashirin to a tunani irin na wanda yake son mu'amalantar riba sai ya ɗauka to tunda wanda kuma ita ce fikirar masu cin riba tunda ni ma in na zo kwana cikin zan iya samun dubu ashirin riba to shi kenan je kama na kai ma ka ɗauko ka bani dubu wannan dubu ashirin ɗin da in na juya zan iya samu kaga a tunani na gaggawa zai iya zama wato ayo taƙila akwai hankali cikin wannan to amma matsalar ita ce bashin nan da zai ci tukunna dai ɗayan biyu ne ko dai zai ci bashi ne a dalilin bukata zai karbi kuɗin ne don ya kashe ya biya bukata ta gaggawa wannan shine da turanci ake cewa consumption loan ko ya karbi bashin don ya biya bukatarsa to kaga irin wannan idan ka masa ƙari bayan yana fama da babu yanzu kuma in ka bashi zai kashe ne yanzu zai je shi ya yi faman nemo wannan dubu goma da ka bashin don ya biya ka kuma ya sake nemo ƙari kaga ka sa masa wahala akan wahala na fata an gane ko kuma ya zama bashin nan da zai karba a wajen ka ya karba ne domin ya je ya yi kasuwanci to a irin wannan ne investment loan ko productive loan a irin wannan ne sai suna ganin aito tun da kai ma juyawa za ka yi ka ci riba to ni ma ka bani kaza a ciki ina fata an gane to amma matsalar ita ce a lokacin da mutum ya karbi bashi a irin wannan wanda zai je ya kasuwanci abubuwan da za su iya faruwa da kuɗin nan sun kai biyar ko sama da haka na farko dai zai iya yiwuwa ya karbi kuɗin nan da tunanin zai je ya ci riba ya je ya kasuwanci ya karbi miliyan ɗaya a wajen ka? da tunanin zai je ya kasuwanci kuma akwai yiwuwar inda ai kasuwancin nan an yi feasibility studies an yi lissafi in Allah ya da zai iya samun ribar dubu ɗari uku a wata to abu na farko da zai iya yiwuwa shine idan ya karbi miliyan ɗaya nan yana shiga kwana zai iya zama a masa fashi a kwace kuɗin ina fata an gane ba a fatan ya faru ko to amma dai idan wannan ya faru yanzu faman da zai yi zai yi faman ya nemo miliyan ɗaya ya biya ka kuma ya nemo dubu ɗari uku ya ƙara maka kai ba ruwanka ya kariga ka samu garanti abu na biyu shine ta iya yiwuwa ya je ya yi kasuwanci idan ya je ya yi kasuwanci ta iya yiwuwa ya faɗi ya sa miliyan ɗaya ya ciro dubu ɗari takwas da ƙyar bayan wahalan da ya sha da lokacin da ya ɓata a ciki a wannan lokacin ma dole sai ya je nemo bashin dubu sai ya nemo ƙarin dubu ɗari biyu ya cika ta maka ya dawo ma da shi sannan kuma ya nemo dubu ɗari ukun ka da ka ɗora masa na riba kaga ai wahalar ta kai wahala possibility na uku shine ya je ya yi kasuwanci ya dawo da kuɗinsa daidai ya sha wahala yana tsammanin dubu ɗari uku amma miliyan ta dawo dole zai ya ɗauko ya baka miliyan ɗaya kuma ya nemo dubu ɗari uku ya ƙara maka abu na hudu shine ta yiwu ya je ya yi kasuwanci ya ci riban dubu ɗari uku daidai sai ɗauko dubu ɗari ukun da miliyan ɗin ko ba haka ba da wahalar da ya sha duka ya haƙura da su ya ɗauko ya kawo maka sai abu na biyar shine yiwuwar ya je ya samo riba sama da dubu ɗari uku wataƙila ma dubu ɗari biyar ya samu ko dubu ɗari shida sai abin kan ya ɗauke sai ya kawo maka dubu ɗari uku ya kawo maka miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a cikin wannan scenarios ɗin guda biyar a scenario guda ɗaya ne kawai shi zai amfana ina fata an gane to wannan zaluncin possibility zalun ya zalun ya cutu ko kaga yafi yawa har kashi hudu cikin biyar to shi yasa musulunci sai yake so ya toshe wannan saboda musulunci baya son zalunci baya son darar baya son dirar baya son cuta baya son cutarwa shine Allah ta'ala yace wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu masalafa salafa wa amruhu ila Allah man ada fa ulaika sabun nari hum fiha khalidun sai yace yamhaqu Allahu riba Allah yana kwashi albarkar riba ai ko kai zaka kwashe mata albarka yadda ka ji wannan ko ba haka ba wa yurbi sadaqat to sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya innal ladina amanu ko wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya ce a ayyuhal ladina amanu ittaqullah da ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin abinda ya saura na riba duk abinda ke da alaka da riba ku watsar da shi in dai har ku mu'mine ne duk wata mu'amala ta riba to ku batta sai Allah ta'ala yayi shela yace fa in lam taf'alu idan kuka ji abu riba ne kuma kuka ki ku bar shi to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli ku je ku shirya makamanku na yaƙi da tankokin yaƙinku ku fito ku fuskanci Allah ku yaƙe shi ku yi da manzansa ma'ana ku zauna cikin shiri domin Allah da manzansa za su yaƙe ku ma'ana wanda yake ci gaba da mu'amala da riba bayan ya san haramcinta wanda yake karɓan tsohon kuɗi dubu goma ya ba da dubu takwas sabbi bayan ya san wannan riba ne to kamar mutum ne ya ɗauki tankar yaƙi ya fuskanci Allah da manzonsa yana so ya yaƙe su wannan shi ne munin mu'amala da riba wanda zai ba da kuɗi bashi naira dubu ɗari ya sa sharaɗin in an zo dawo masa da shi za a dawo masa da ƙarin dubu ɗari da ɗaya ne ko zuwa da goma ko wani abu makamancin wannan tamkar mutum ne ya ɗauki AK47 ya fuskanci Allah ya ce fito in yaƙe ka fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasuli Allah ya ce fa in tubtum falakum an amwalikum idan da kuna yi kuma yanzu aka muku wa'azi kuka gane kuka tuba shikenan falakum an amwalikum dukiyoyinku naku ne la tazlimuna wala tuzlamun wannan ita ce hikimar ko kuma ce ɗaya daga cikin manyan hikimomin haramta riba Allah ya ce la tazlimuna wa la tuzlamun Allah baya so ku ku yi zalunci baya so ku ma a zalunce ku ina tuna wani lokaci muna tattaunawa da wani dan uwa akan matsayin riba da hikiman haramcinta daga cikin abubuwan da muke tattaunawa sai yake cewa yana so ya amfani da hankali sai yake cewa Allah ta'ala ya haramta riba na ce ƙwarai. ƙwar'ani ya haramta riba ya ce kuma ai me hikimar haramta riba ba a kau da zalunci ba na ce eh yana daga cikin manya-manyan hikimar ba lallai shi kaɗai ba ne hikimar ina fata an gane ba ita kadai haramta haramta da zalunci ba shi kadai bane hikimar duk da cewa na daga cikin mafi girman hikimar sai ce to shi kenan yanzu mutumin da ya ɗauki kuɗi dubu ɗari ya ba da bashi ba yana amfani da dubu ɗari don dubu ɗari ne salari na ba fa har kusa ce yana ta ba da misali da dubu ɗari ko ba ga wani eh, ba dubu ɗari ba ne salari <laughs> ya ce mutumin da ya ɗauki kuɗi ya ba da bashi sai ya ɗaura riba ga mutumin da yake mabukaci ya ce ai ka gana yadda an zalunce shi saboda an ɗora masa riba na ce ƙwarai sai ce don haka wannan riba haramun ce a gare shi tunda yi zalunci Na ce haka ne sai ce to amma mutumin da ya karbi bashi aka ɗora masa riba shi wani zalunci ya yi. ashe kenan shi bai yi aikata haramun ba tunda bai aikata zalunci ba a nashi fahimtar ko a tashi fahimtar Na ce masa kaga ka ka jahilci fahimtar shari'a hmm. Allah ta'ala ba zai haramta abu na wato ba zai haramta ka ba da abu ba zai haramta maka ba da abu ya halatta maka karɓansa ba ina fata an gane idan dai Allah ta'ala shi shine yafi kowa hikima ba zai haramta bayarwa ya halatta karɓa ba ina fata an fahimta domin in dai akwai mai bayarwa akwai mai karba to kaga kenan tunda mu'amalar riban Allah ya haramta to sai ya haramta ta dukkan bangarori guda biyu ina fata mun fahimci wannan sannan kuma in ka kaddara zalunci din shi kadai ne hikimar haramtawa to ai Allah ta'ala ya ce ya haramta kai zalunci amma ya haramta kuma ka bari a zalunce ka don haka zaluncin da Allah ya haramta ba wai na kai ka zalunci wani ne kadai ba ai mafi girman zalunci ma da zaka fara shi ne ka zalunci kanka to zaluntan kanka zaka yi idan ka ɗau kanka ka miƙa a abin da ka san cuta ne ina fata an gane kaga zaluntan kai ne dan haka Allah ta'ala ya ce la tazlimuna wala tuzlamu to waɗannan na daga cikin ayoyi wanda Allah ta'ala yayi magana akan haramcin riba a cikinsu in ka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna da yawa kuma masu ban tsoro hadisai masu matukar ban tsoro mun sai dai hadisin as-sab'ul mubiqat manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wato ku guji abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da mutum su jefa shi cikin wutar jahannama daga cikinsu Allah ta'ala ya ambaci riba mu'amalar riba na daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta waɗanda suke iya kai mutum ga azabar Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafo duk kusan duk wanda yake da mu'amala yake da alaka da mu'amala ta riba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo shi cikin hadisi hadisi yace Allah ya la'ance shi la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu ko wa shahidaihi wa qala hum sawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci mai cin riba da mai bada riba da mai rubuta transaction din riba ka san mu'amalan nan ta riba ne ka zauna kai ne dokumenta ko kai dokumentin wannan transaction din to kai la'ananne ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka zo mu'amala ta riba kai sai kai shaida ka zama garanto kenan ko ba ba ko kuma kai kai kai ku ne shaidu kuka sa hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan waɗannan la'anannu ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma matsayin su ɗaya ne wajen la'anci la'anta kar ka ɗauka cewa wai wanda ya bayar ya fi girman zunubi kai shaida kawai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duka la'anannu ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba tana da kofofi guda 73 kofofin da take shiga cikin mu'amalar mutane 73 mafi karamin mafi karamin laifi a cikin su girmansa da muninsa shine kamar mutum yayi zina da mahaifiyarsa wannan yana nuna mana wato al'amarin riba babban abu ne babban abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk al'umman da suka bari mu'amala ta riba ta yadu a cikin su da, da mu'amalar riba da zina ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan waɗannan mutanen sun jawo wa kansu ne azabar ubangiji Allah zai turo musu azaba ta hanyoyi daban-daban da suka sani da basu da wanda ba sani da haka Allah ta'ala yana kwashe albarkar dukiya wanda take da alaka da riba sannan Allah ta'ala yana kawo wato masifu da bala'i da bala'i daban-daban bala'o'i daban-daban a cikin al'umma a lokacin da waɗannan wannan al'umman suka zaɓi su ci gaba da mu'amala ta riba shi yasa daga cikin hikimomin wato haramta riba akwai kasancewa Allah ta'ala yana son kare dukiya daga halaka idan kana son dukiyarka ta kubuta daga halaka to shikenan mutum ya kiyaye mu'amala irin ta riba abinda musulunci yake so daga cikin hikimomi da manufofin shari'a wajen haramta riba akwai kasancewar Allah ta'ala wato ya baya so ko ya haramta bayinsa ya zama suna samun kuɗi a bagas a lokacin da wasu kuma suke wahala domin duk mutumin da ya ɗauki dukiyansa ya bayar za ka je ka yi kasuwanci ne ko za ka je ka yi kaza sai ya ɗauki dubu ɗari ya ce maka gashi kuma ya ɗora maka riban dubu talatin to shi fa ya riga ya samu garanti kuma in mutane suka samu irin wannan shi shikenan mutane za su yi ta saka kuɗinsu ne su kwanta suna bacci to musulunci kuma abin da yake so shine ka yi motsi ka yi himma ka yi kasuwanci domin ka samu abin da zai shigo maka amma ya zama wasu suna kwance wasu suna aiki amma in akwai riba sun samu in ba riba sun samu waɗannan kuma duk hasarar da take iya faruwa su za su iya ɗauka to wannan musulunci baya buƙatansa a lokacin da muke magana a kan riba ma'anar riba yana da kyau mu sani idan riba tana da alaƙa da bashi to bashin abin da yake haramun shine a lokacin ittifaƙin wato cinikin bashin a saka sharaɗin cewa za a yi ƙari amma idan mutum ya baka aron duk kuɗi don ka je ka yi kasuwanci ko wani abu makamanci wannan kuma babu tunanin za ka ɗora masa wani abu bai sa maka wannan sharaɗi ba sai ka je ka yi kasuwanci ka ci riba mai yawa da ka dawo masa da bashi sai ka ce masa ga kuɗinka dubu ɗari ko miliyan ɗari in kuɗin masu yawa ne ko ya karɓa ya ji daɗi ba ya tsammanin wani ƙari ba sharaɗin ƙari kai kuma saboda miliyan ɗari ka karɓa amma da ka je ka yi kasuwanci ka ci miliyan hamsin ko miliyan goma sai ka ce bari ka ɗau miliyan biyu a ciki sai ka ce masa gashi ka masa ihsani ba tare da yana tsammani ba ba tare da yana cikin sharaɗi ba wannan ihsani ne kyautatawa ne ya halatta ina fata mun fahimci wannan da haka zaka iya bambance wannan da wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa ana iya ana bashi masa bashi ana bashi bashi idan ya zo mayarwa kuma ya daddaura saboda ba a tafi ba a yi wannan da sharaɗin za a yi haka ba abinda zan faɗi wataƙila a ƙarshe-ƙarshen wannan tattaunawa kafin wataƙila in akwai tambayoyi su ƙara fito da wani wasu abubuwa shine mu sani yan uwa babin abin da ya shafi mu'amala ta kuɗi babi ne mai faɗi wanda tare da cewa a cikin al'ummar mu alhamdulillah ana karantar da mu abubuwa na addini ana karantar da sallah da salati da sauran abubuwan da suka shafi addininmu amma gaskiya a cikin al'ummanmu abin da ya shafi fahimtar mu'amala ana baya kuma musamman abin da ya shafi mu'amala ta kuɗi idan ka je cikin kasuwanninmu ka ga yadda mutane suke mu'amala da kuɗi suke kasuwanci za ka ga akwai abubuwa da yawa waɗanda suke sun saba wa shari'a to amma saboda ba ma karanta wannan in ta'alim muke a masallatanmu galibi sifatu salatin nabi alhamdulillah ake karantarwa a sauke a sake maimaitawa ayi kaifiyatu salatin nabi dama kuma an karanta a qawaidi da ahlari a zo a sa akhta'ul musallin kaga sallah ana har wanda sun fahimci sallar daidai gwargwado amma ana ta maimaita har a dawo ma watakila a fara musu ma wani lokacin akan abubuwan da ba wajibai bane a cikin sallah kokari ake a gyara sallah wannan yana da kyau ana koyawa mutane jana'iza ahkamul janaiz ana koyawa mutane abin da ya shafi azumi idan azumi ya tinkaro aka aka dakatar da ta'alimat a sa littattafai wanda suke da alaka da azumi ina fata an gane ai ta koyawa mutane sifatu saumin nabi idan layya ne ana yi amma abun da ya shafi mu'amala ta kuɗi mutum zai shiga kasuwanci bai karanta komi ba akai bai san hukuncin Allah akai ba sai ya je sai mutum ya yi ta yi abubuwan da suka saba da shari'a mu'amalar da mutane suke yi yana da kyau su sani kana sana'ar POS ne yana da kyau ka san mene a ciki yake halal mene yake haram idan ka zo kana mu'amalar ka san abin da yake halal amma kuma haram za ta iya shiga cikinsa ko kuma albarka za ta iya kwashe Allah zai iya kwashe albarka saboda uzurawa da kake domin mutumin da yake sana'ar POS mutumin da yake sana'ar POS yana offering service ne ko ba haka bane service kake offering cewa mutum ya kawo maka ya zo da kuɗi Ah, yana da kuɗi a account ɗinsa ko dubu ɗari ka cira kai kuma sai ka caje shi naira ɗari akan dubu goma da misali ko dubu ɗayan da ka, abin nan sabis kai rendering masa don haka kana sa ne akan wannan sabis ɗin wannan ya halatta ina fata an gane wannan abin da malamanmu suka tabbatar mana kenan to amma me yasa kuma idan ka zo yi zaka uzura wa mutane a lokacin da suke cikin matsi babu cash kai kuma ka je ka samu cash din a yadda kake samun sa normal ina fata an gane kai kuma sai ka zo sai ka ce za ka ɗaura ɗari uku ɗari biyar har ma wai mutum ya ce maka a kowane dubu goma yanzu dubu ɗaya zai karba saboda mutane suna matsayi ba zan ce haramun kai ba ina fata an gane saboda kasuwanci ne shari'a ba ta ɗora ma iyaka akan abin da ya shafi ribar da za ka yi ci ba amma in ka tabbatar ka sa mutane cikin wahala to ka sani fa Allah ta'ala baya son wannan ina fata mun fahimci wannan Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace ina ga zan takaita haka saboda watakila akwai abin da ba a fahimta sosai ba ana so a yi tambaya a kai don watakila in akwai in mun san amsar mu bayar ko kuma mu tuntuɓi malamanmu su mana ƙarin bayani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, jazakumullahu khairan ah, dr abdullah allah ya saka da kai kamar yadda malamai suke faɗa kairu kalami ya kalla wa dalla ya takaita jawabi ɗin a cikin kankanin lokaci a cikin minti hamsin allah ya saka kai ne. babu dai takarda a rubuce amma za mu ba da daman tambaya din ta baki a ta kawo sau akwai takarda a rubuce ita ta fara duba sannan a cikin 'yan mintuwan suka rage a ba da dama mai tambaya ce malam ina hukuncin aikin banki saboda su kan to mutum da bai zama su kan documentin transaction na riba lokacin da nake magana akan documentation na yi tunanin wannan cewa watakila wani zai yi tambaya a kan wannan to wannan tambaya ce da ya kamata malamai za mu tambaya su ba mu amsa a kai ko su mana lakca a kai a mu sani babu babu cewa babu shakka cewa bankuna waɗanda suke ba na musulunci ba da muke da su suna mu'amala mu'amala ta riba wannan babu jayayya a kan wannan Mu'amalarsu gaba ɗaya ma bankunan an gina su ne akan mu'amala wacce take ta riba abinda bankuna suke yi ana role ɗin da wato suke playing rawar da suke takawa ita ce rawar da ake cewa financial intermediation suka suna shiga tsakiya ne akan ababin mu'amala ta kuɗi shine a cikin al'umma akwai mutanen da suke da kuɗi suke da rara na kuɗi tare da su wanda suke sama da bukatunsu wani abin da zai biya bukatan da shi a wata dubu uku ne misali amma yana da kuɗin da suka kai miliyan uku ko miliyan hudu sai ya ajiye su saboda bai da bukata zuwa gare su shi kaga yana da rara wani kuma yana can yana buƙatar naira dubu ɗari biyar ko dubu ɗari kaza wanda inda zai same su zai je ya juya su ya yi kasuwanci to amma wannan da yake da kuɗi rara a ajiye abu ne mawuyaci a gare shi ya san inda wancan kuma mai buƙatan kuɗi yake ina fata an gane to sai a samu wani a tsakiya wanda shi an san shi cewa idan kana buƙatan ka ajiye kuɗinka wani ya amfana da shi zaka iya kawo masa kuma an san shi cewa wanda yake bukatan kuɗi da zai amfana zai zo gunsa to sunan wannan mutumin banki ko kaga yana aiki ne a tsakanin masu rarar kuɗi da za su ajiye da kuma masu bukatar kuɗi da su karba za su karɓa to su bankuna yadda suke yi idan sun zo wannan aiki ɗin na financial intermediation sai su ce duk wanda ya kawo kuɗi yayi ajiya tare da su za su ba riba ƙari na interest kasancewar kawai ka zo ka ajiye za su baka muƙaddara watakila za su ba shi 5% ko 7% interest sai su ce duk wanda kuma ya zo zai karɓa to shi kuma za su caje shi 25% ko su ba wancan 10% wannan 27% misali ina fata an gane to kaga rarar da take tsakanin 10% din da za su ba wa wannan da 27% ko kaza percent ɗin da za su caza a jikin wannan ita wannan raran shine abin da banki yake rayuwa da ita shine income ɗin banki kaga riba ce sun bayar sun caji sun ba da riba sannan ma'ana sun bayar sun caji riba sun karbi ajiya kuma sun ba da riba dukkan mu'amalar cikin riba ce to kaga bankuna suna mu'amala wannan kuma yana cikin mafi girma abin da bankuna suke yi wanda suka gino a kansa don haka wannan haramun ne da haka wanda yake aiki a banki in ka kalli abin ta wannan babin yana ba da gudumawa ne cikin mu'amala ta riba to sai dai abin da malamai suke magana shine shin duk wanda yake aikin banki kawai shikenan ya shiga cikin riba ya shiga haramun kuma dole ya fita wannan bankuna da muke mu'amala da su sun zama wani wani abin da dole a yi mu'amala da su a cikin a zamanin mu banki ya zama wani abin da ba za ka yi mu'amala ba yanzu ta kuɗi sai da shi ba zai yi ce duk musulmin Najeriya su cire kuɗaɗen su a bankuna ba gaba ɗaya saboda bamu da wadatattun bankuna na musulunci waɗanda za su iya biya bukatan biyan bukatan musulmi a wannan babi ina fata an gane to don haka malamai suka ce a irin wannan yanayin ba za ka yi saurin cewa kawai daga zarar mutum yana aiki a banki ya shiga cikin la'ana gaba ɗaya ba ina fata an gane amma dai abin da ya fi ga mutumin da yake da mafita da zai iya samun ya je ya aiki a wurin da ba wannan ba kuma alhali yana ƙin wannan ko ya zama masa inevitable dole bayi da abin da zai sai wannan sai ya dinga yi a babin bayi da mafita amma wanda yake da daman da zai je yayi a wani wurin da ba wannan ba to gaskiya bari shi yafi kamar yadda malamai suke faɗi ina fata an gane amma musulmi ba za mu fita gaba ɗaya mu ce duk musulmi su fita a bankuna sai mu bar wannan dukiyar da dole kuma mu je mu ajiye a bankunan sai mu ce mu bar wa wasu suna jujjuyawa suna kasuwanci a yanzu ma dama muna baya akan abin da ya shafi tattalin arziki ba amma abin da yake daidai shine mu ci gaba da yin hoɓɓasa mu ci gaba da dagewa muna karantar tsarin bankin don mu je mu yi aiki a wajen yan mu suna kokarin fahimtar yayi ake mu'amalar banki don su bude wanda ya dace da shari'a in kuma baka san yadda ake mu'amalar ba ba za ka yi na musuluncin ba domin ko jaiz bank da aka bude ai wanda suka zo suka bude jaiz mutane ne da taj bank ko don kar mu dinga ambaton jaiz shi kadai akwai taj bank yanzu a matsayinsa na babban banki na musulunci akwai lotus bank wanda shi ma an buɗe shi da cewa bai iso wajen mu ba shi ma na musulunci ne akwai wasu bankunan akwai ma karamin ƙananan bankuna islamic microfinance banks kamar tijara microfinance bank wanda yake a bauchi kusan ma shine bankin musulunci na biyu bayan an yi jais yana nan in bai riga jaiz ba ko yana nan tun da daɗewa ina fata mun fahimci wannan don haka abin da yake da muhimmanci a gare mu shine mu yi kokari mu san wannan tsari na banki na musulunci kuma mu dage wajen ganin an kawo canji kuma mu haɓaka wannan bankuna na musulunci abin mamaki kamar da dazuna ya yi wani post a social media cewa jaiz bank da taj bank bankunanmu na musulunci ko wannan duk hayaniyar da ake na matse kuɗi a ƙibawa mutane ana goma ana sayarwa ana karɓar ba yi ba kuma za ka ji wanda ba musulmi ba suna wannan magana in dai ka je atm din su akwai koda za a samu dan kuskuren kudin sun kare kafin a sake lodawa amma sun yi kokari akan wannan babi saboda me saboda ai an gina su ne akan tsarin musulunci kuma awwalu shay da yake haramtacce a cikin mu'amala ta kuɗi shine riba ina fata an gane to kaga in suka yi wannan shikenan sun tashi daga sunan su na bankin musulunci sai suka kiyaye wannan abu na biyu shine a lokacin da jiya muna abin nan jiya mutane suna ta complain cewa transfer ta gagara ko a banki kaza banki kaza yana tare da wani shi ma ya je shi mun je mun sayi littattafai yana so ya sa ya kasa ya ce nace bari in biya in kai saka in ka samu ni tsawa ka turo min bankuna kaza wanda ake ji da su ne babu amma jaiz tun da aka fara wannan hayaniyar a jiya na yi transfer ta fi sama da goma a bankuna kuma kana harbawa cikin kiftawa da bismillah ta tafi to ka gani amma mu yawanci abin da aka zo mana banki ne na musulunci sai muna ɗaukan cewa wai wannan bankin dole an fara shi yau dole ya fi sauran bankunan kyawu ya zo ya yi abin da duk suke yi bankin da ko yanzu in ka don ka kaddara ka samu matsala a mu'amalar intanet ko abubuwan transfer i abubuwa na na, na jaiz bank kana tunanin ɗan nazari yayi abin da profesa yake yi. ina fata an gane akwai bankunan nan guda biyar fugas da ake ce musu fugas first bank uba gt bank access bank da zenith bank wanda su kadai kawai kashi sama da 60 da wani abu bisa ɗari na ajiyar da ake a bankunan najeriya a wajensu ake su kadai saboda su riga sun yi ƙarfi kaga banki a cikinsu a shekara yana maganan ribar da ya samu biliyan 100 da kaza ko 137 misali ko jais kuma bana ta samu ta samu rabar ribar bara ta samu ta raba ribar biliyan nawa ne hudu ne ko bakwai ko kaza ana murna an ci nasara nan ma cikin dan ganganin lokaci ne ta yi wannan cin nasara kuma ɗaya daga cikin wannan bankunan da ya ci riban saboda biliyan ɗari ɗin ya ɗauki tare da cewa sabis ɗinsa dama network ɗinsa ya fi ƙarfi akan na sun da ya fi ƙarfin tattalin arziki ya sake ɗaukan biliyan goma ya sake sawa wajen kara inganta network dinsa. ita jaiz ribanta bai kai ma wannan biliyan goma da aka sa a karan ba to kaga dole kai tunani dole mu gane wannan mm. dole wannan da yake rarrafe mu yi patronizing ɗinsa mu karfafe shi mu yi haƙuri da 'yan kurakuran da suke ciki tare da cewa muna magana kuma cewa a gyara ko ba haka ba amma mu yi haƙuri saboda abin da kake nema shine yardar Allah kake nema kai ka manta cewa ba wai service din kawai kake bukata ba wannan ba campaign nake yi wa ko talla nake yi wa Jaiz Bank ba kishin mu na musulunci yasa muke yi ina fata an gane amma ba zai hana kowa musu magana ko kuma ku gyara bai kamata mu je mu ATM ku babu kuɗi ba ko ba haka ba bai kamata mu je bankin ku ku bar mutanen da ba su iya aiki ba ku musu training mu gaya musu amma dai mu yi haƙuri mu ƙara patronizing ka buɗe domin yanzu wannan mu'amala maganar da aka kawo sabon abun nan sabon abun nan da aka kawo na cewa <clears throat> babu cash sosai sai dai kai transfer to wannan ya nuna ma kuɗi sun koma banki gaba ɗaya ko ba haka ma <clears throat> kuɗi sun koma banki lokacin da a oktoba ake maganar za a fara wannan maganan canzan kuɗi an ce akwai kuɗin najeriya da ba sa banki suna hannun mutane kawai wasu suna cikin buhu a shagon wani wasu suna cikin sokawai ɗin gidan wani ko ba haka ba kuɗin suna rurrubewa kuɗin da ba sa banki sun kai 3.23 trillion trillion uku da ɗigo biyu da wani abu su ne kudaden da ba sa shiga ba sa banki amma a kwana uku da suka wuce ana maganan abin da ya saura a hannun wanda ba sa banki ba su wuce biliyan 900 ba mana ba su kai triliyan ɗaya ba duk sun dawo shi yasa za su ce su ma kulliya ta biya kudin sabulu a ƙara lokacin ma ina fata an gane don burinsu kudin duk su dawo shine babban burinsu to sun yi wannan to abinda wannan yake nuna ma kuɗi in sun koma banki bankunan nan waye suke da suwa suke da bankunan mu ne wasu ne suke da wannan kuɗaɗen suke da bankunan da haka su za su su ne ƙarfin tattalin arziki ya ƙara komawa in za ka karɓi bashi sai wajen su in kaga su za su yi determining nawa za su bawa za su bawa to amma idan ka koma bankin da yake naka ne ka kai kuɗin can ko ba haka ba ka kai shi bankin musulunci ka kai shi can to da dama musulmai ne masu shi banki ne wanda musulmi su Umar Mutallab su wani wani bin ko ba haka ba su waye suka bude ko ka kai shi Taj Bank su eh, Muhammad Kabir Ahmad su wane ne Tanko Isiyaku gwamna kaga musulmai ne ko ba haka ba suka bude shi in ka kai bankin musulmi kai ma kai patronizing naka ka karfafa akalla kudin za su iya dawowa muna ganin yadda dai bankunan musulunci yanzu branch ɗaya muke da shi na bankin musulunci a Gombe ko ba haka ba amma kana gane da yawanci ni da ta jin yan kasuwa suna magana an saya masa kaza an karfafa masa da miliyan goma miliyan ashirin ashe kayanmu ne kenan kuma kana da nitsuwar cewa na musulunci ne bisa tsarin da Allah ya halatta ma ne zai albarka Allah ya taimake mu ah, ban san ko akwai wata tambayar ba